الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ينينا الصبر شرين الشدة قوة زماد الآخرة بساكلند الأم القرى جياء شرين بيرني bisa kalandar umar ƙura hijira 1443 wanda ya dace da 29 ga watan januwari kanun na biyu 2022 maratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa gare mu ya ba mu damar haɗuwa wannan masallaci namu masallacin umar bin khattab a cikin wannan birni na maiduguri domin ci gaba da jalsanmu ta biyu na daura da muke yi cikin wannan littafi na raudatun nazir wa jannatul munazir muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora kada mu ce komai sai abin da ya dace kuma muna roƙonsa ya ba mu ladan abin da za mu faɗa daidai kuma ya taimaka mana ya sa abin da za mu faɗa za mu karanta ya amfanar da mu duniya da lahira a yau za mu fara daga al-muqaddimar mantuƙiya kamar yadda muka yi bayani jiya ibn kudama bisa gabin tsarin almustasfa shi ma a wannan littafi nasa na rawdatun nazir ya gabatar da almuqaddima ta mantik kafin ya shiga cikin ilmin usulul fiqh ga dangadan saboda haka mai karatu bismillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله المقدمة اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحق والبرهان وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا na'am to mai littafi yana cewa ilam anna madaris al'uquli tanhasiru fil haddi wal ka sani lallai madarik ko mariska mariska mariska wanda yake na hankali akwai mariska wanda yake na alhawasul kamsu ko alhawasul kamsatu wanda ake kira a samu a shammu albasaru a zauku sannan allamsu waɗanda ana kiransu almadarikul khamsu amma ana nufin na hawas jam'u hasa to amma yanzu mai littafin mai na magana ne na madari uqul wato abin da yake ba aiki ba ne na na ido ko na kunne ko na eh, zauki wato harshe ko kuma na abin da eh, fatar jiki za ta taba musamman kamar tafin hannu ko tafin kafa ko ma ko ina na fatar jiki wannan na kiran salamsu to ba wa'annan bane ba ɗaya bane daga cikin wannan a ana maganan tunani abinda kwakwalwa za ta riska ko za ta fahimta ko abinda zuciya za ta riska za ta fahimta to madaris ɗin mariska ko hanyoyin da kwakwalwa take fahimtar al'amura ko zuciya take fahimtar al'amura ko hankali ke fahimtar al'amura tanhasiru fil haddi wal burhan wato suna takaituwa ne a cikin abin da ake kiransa alhaddu da kuma abin da ake kiransa alburhan shi alhad a wurin malumin mantik shi ne ma tarattaba min zafi ya fi shaiki abinda ya hauhawa ko ya tsaru ko ya ginu daga zatuttukan wani abu zatuttukan wani abu ana nufin ko jinsin abin ko fasilin abin kamar a tambaye ka a ce mal insan sai ka ce al'insanu alhaiwanun naɗi kaga alhaiwan zati ne wanda yake jinsi ne sa'annan annadik shi ma dai bangare ne na zati sannan shi kuma fasli domin alhaiwan lafazi ne mai faɗi wanda ya shafi mutum ya shafi dukkan wani abu mai rai dabbobi da abubuwa masu rai amma naɗik ya zama fasli yana bambanta mutum da wani mutum ba ka duban rago ka ce masa alhaiwanin naɗi ko ka dubi jaki ka ce alhaiwanin naɗi ko wani zaki amma mutum shi kaɗai yake bantu da a ce masa alhaiwanu annaɗi cikin dai dabbobi da muke gani muna ganin kanmu mu mutane kuma muna ganin dabbobi da yawa dabbobin gida da dabbobin daji da tsuntsaye to abinda ya shafi alhat da kuma abinda ya shafi alburhan a nan kawai mariskar hankali ke kai kawo ke zagayawa kamar da muka ce alhaddu ma tarakkaba min zatiyati shai'i muka ba da misali shi kuma alburhan ولنن ذوات إن هو ذوات الأشياء إن دنغنتكا لتكيض أكانينسو حكنتي لذيفة رصبو دنغنتكا لتكيض أكانينسو شاكي كرنس برهان شيطة أنا مسا تعريفي أتي البرهان إياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اقرارا البرهان قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا أي هذا القياس ينتج يقينا أي يوجد يقينا هو أتي يوجب يقينا هو يوجد من أوجد يوجد هو كما آه ينتج من أنتج ينتج يقينا بالذات اضطرارا wannan shine ma'anar burhan akwai misalinsa da مثالي متشي هذه الحديدة ارتفعت حرارتها وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي ممتدة النتيجة هذه الحديدة ممتدة كاليوني كارفي لكي خصد مكيري كتي وانا كارفي ذافي يا كي يا كاو تكنصا مكيري يا كونا شي سيا ذافي يا جاه shine ma'ana هذه الحديدة ارتفعت kaga wannan muqaddima ce هذه الهديرة ارتفعت حرارتها wannan ƙarfe wato darajar zafi a cikinsa ya ɗaukaku digiri na zafi ya kai fiye da ɗari ya yi tsanani sosai ka faɗi wannan muƙaddima sai kuma ka kawo wata muƙaddima wa kullu hadidatin irtafa'at hararatuha fa hiya mumtaddatun dukkan wani ƙarfe da aka ƙona shi a irin wannan yanayi da yake ciki ya yi ja ya ƙonu sosai to mumtadda ana iya ƙara shi aka buga shi ana iya narka shi inda dunkulallen karfe ne yana iya zamantowa mai tsawo yana iya zamantowa mai faɗi tun da ka kawo al-muqaddimar sahura ka kawo al kubra haɗuwan muƙaddimar sahura da muƙaddimar kubra a ilimin mantik zai baka natija natijar ita ce هذه الحديدة ممتدة wannan ƙarfe a irin wannan hali da yake ciki yana iya ƙara tsawo ko a ƙara tsawonsa ana iya kuma a ƙara faɗinsa wani ana kiransa alburhan kun ga wannan iyasun mu'allafin ɗin nan shi ba yana ta'amuli ba ne da zatiyat yana ta'amuli ne da dangantaka da ke cikin zatiyat wannan karfe ka karfe dai zati ne hade? haka ne ko amma wata sifa ta shigo shi yanzu sifar ita ce an ƙona shi ya yi zafi sosai ya ɗauki zafi to tun da wannan shi shine halinsa in ya ɗauki zafin nan akwai wani abin da zai haifar natijar da zai haifar shine kana iya ƙara shi ta hanyar tsawonsa ko kana iya ƙara shi ta hanyar faɗinsa sabanin ka ce al'insanu alhaiwanun naɗi domin duka wa'innan lafuza ne kawai wanda suke kana ba eh, kana magana ne kan ne kan zatutukan abubuwa hakanan kana iya cewa yana daga cikin alburhan ka da yanayin duniya yake ko kai kanka a matsayinka na dan adam domin bangare ne na alam ko wani gini da ka gina a gidanka ko wata gona da ka noma ko wani wata sutura da ka ɗinka wa kanka ko ma menene ko ita duniyar ƙasar da kake rayuwa kanta ka dubi duniyar sai ka ce a to na fahimta al'alamu mutaghayyirun muqaddima ta farko wa kullu mutaghayyirin hadithun فالنتيجة العالم حادث domin kai kanka ka dubi kanka ka tagayyar datin ana cikin uwa ga irin yanayi da ake ciki bayan an zo duniya an zo duniya a yanayi na musamman a yi tana ta girma ana ta canjawa har a kai a yi ta canjawa kullum cikin canji ake duk abin da ke canji yake ɗaukan canji ya nuna kenan fararen al'amari ne tun da mun gina muƙaddima su gura muka kawo muƙaddima kubura wa'annan mukaddimomi guda biyu idan dai an sallama su mana masu sauraron ko abokan muhawaran mu sun yadda al'alamu mutagayyir ko an ta ya fulan mutagayyirun ka yadda kai ma mutagayyir din ne kamar yadda ni ma da na ikirarin cewa kai mutagayyir ne idan ka yadda zaunan mukaddima to ga mukaddima ta biyu wa kullu mutagayyirin hadisun dukkan mai caccanjawa fararre ne domin ai faruwan wani abu ne wani abu ne da babu shi yanzu ya zo shi ya sa ya samu wannan jirkita in ya samu tagayyar kenan natijar ita ce al'alamu hadisu da ni da kai da gidajen da muke cikinsu da gonaki da muke nomawa da motoci da muke hawa dukkan su fararru ne dalili shine suna caccanjawa to madarik mariskar hankula ya taƙaitu ne ko dai hankali ya san abu ta hanyar haddi tambaye ka menene mutum ka ce mini ai mutum haiwan wato wata halitta ce mai rai amma fa naɗik mai iya magana wannan ana kiransa haddi yanzu ka gamsar da ni lallai ina ji kuma mutum zai yana magana ni ma ina magana kai ma za ka yi magana da in fahimce ka na san jaki baya magana ba mu ce baya ji ba ba mu ce ba zai fahimci ishara ba a da baya magana ba za a taɗi da shi ba kamar yadda yanzu muke yi muke fahimtar mu wannan dai a istilahin masu nawu masu mantik baya magana magana irin ta mutane amma su da su suna iya fahimtar junansu kullum na mantiƙar tsairi kuma yadda eh, Allah maɗaukin sarki ya ce cikin ƙistar annabi Suleiman amma wannan mantiƙin ba shi muke nufi a nan ba magana da irin ta mutane mutane su suka keɓantu da abinsu ko yau ko biri wadda a zahirinsa yana kama da mutane duk yadda kai da shi ba zai iya magana ba zai iya fahimtar isharorin ko a ku wannan tsuntsu da ke kwaikwayon saututtuka kwaikwayon saututtuka ne kawai yake yi ba magana yake yi ba domin shi ba ya kirkira tasa sai irin sauti da ya ji kake yi zai iya kwaikwayo ba Allah ya ba shi wannan baiwa almuhim mutum shi yake bantu da a ce da wannan siffa zafiya ta magana akwai misalai da yawa wannan misalai biyu da na ambata mu to saboda haka malin yace ce wa zalika li anna idrakal ulumi ala darbayn me yasa yace madarikul uqul tanhasiru ay hiya munhasiratun في الحد والبرهان دليل وذلك لأن إدراك ulum ala darbayn dalili shine wato riskar المومي ko sani da hankula ke yi yana zuwa ne bisa nau'i biyu hankali na fahimtar ilmi ta hanyoyi guda biyu ta nau'uka guda biyu na farko idrakul zawat al-mufrada fahimtar zatuttuka ɗaiɗaiku ka ce handset ظن مفرد فشيء للتافي الكتاب مفرد فشيء المسجد مفرد كعلمك بمعنى العالم كمر سنن ذاك سامو كو سننك نمع نر أبن أكيتي مثلا تالي كيف العالم أبن دبا الله san menene mana al'alam haka ce al'alam mu muna iya fahimta cewa to abinda ba menene ba <laughs> abinda ba ba ba Allah madaukakin sarki ba haka nan da ka fahimci abinda ake kira alhadir fararre abinda ke da farko ka fahimci wannan a matsayin lafazi mufrad a matsayin suna guda ɗaya hadis ma'anan hadis ma'anan alam haka na alƙadim ka san abin da yake mai ma'anan alƙadim abu wanda yake bayi da farko bayi da ƙarshe da ɗaɗɗin abu alƙadim an fahimci abin? نخرج كوكينا والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض فهمت ولنا المفردات ولنا الأمر سنجولا إيه، إيه، إيه، مفرد مفرد ما يزمع كو محمد ما يتفيا ما يبتشي ما يداريا ما يكوكا duk dai ka fahimci lafazin nan mai ma'anarsa kawai shi kenan wannan ita ce wannan ita ma mariska ce ta hankali hankali ya riski abu a matsayin ma'anarsa kaɗaitacciyar ma'anarsa haka kulalliyar ma'anarsa والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض كما يبدأ مكرمته مرسكا تبيو marskar hankula ga wani ilmi wato kaiwa da hankali zai zuwa ga ilmin wani abu ko sanin wani abu yana zuwa ne ta hanyar riskar nisba dangantaka da take tsakanin waɗannan ɗaiɗaikun abubuwa muhammad kasan sunan mutum ne ka san jalisun mazauni ne in ka ce muhammadun jalisun ka ga yanzu ka nasabta muhammad da menene da zama wani yana ce ma ƙarya hanke wani yana ce ma ai gaskiya ne muhammad yana a zaune yake lalle ko ba haka ba kamar da zo muka ce burhan qiyasun ne mu'allafun min yaqiniyatin ينتج يقينا أي ينتج هذا القياس يقينا أي إنتاجا يقينيا بالذات اضطرارا kiyasi ne wanda aka hada daga yakinai abubuwa tabbatattu tunda dukkan su tabbatattu ne dukkan bangarorin nan natijar da za su bayar shine ne tabbataccen abu kamar da dan adam da yar adam idan suka yi aure wanda za su haifa dan adam ba za su haifi kaza ba ba za su haifi rago ba ko wani jaki ko doki ganin dan adam ne da dan adam mace da namiji suka haɗu suka yi aure abinda za su fitar shine dan adam wannan shine asali shi aka sani to haka nan yaqini a matsayin muqaddima sugura yaqini a matsayin muqaddima kubra natijar da za su bayar shine yaqini har yanzu amma kuka lura duk ana magana ne kan ba dangantaka kamar yadda muka ce muhammad mai karatu ne ka danganta muhammad da karatu a wannan lokaci kana ba da labari ne mai sararin labarin zai iya yadda ko ya ce bai yadda ba to ne mana idraku nisbati hadhihi al-mufradat ila ba'd nafyan wa ithbatan dangantaka tsakanin waɗannan abu mufradat ko dai dangantaka ta hanyar tabbatarwa ka ce muhammadun ƙari'un ko muhammadun laisa bi ƙari'in kaga wannan nafiyan kenan laisa bi ƙari'in muhammad laisa bi ƙari'in ko ka ce al'alamu hadisun kaga wannan isbat ne ko العالم ليس بهادف المثال قالوا أن النفي المثال ما يدي إذا من سو دنجان تكا سن دنجان تكا لتكير أكامين وأنن أبو بوا زوات ما ليس في ميتي كاكر أنت نعرفه فإنك فإنك تعلم أولا معنى العالم والحادث والقديم مفردة نعم ثم تنسب مفردا إلى مفرد فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث وتنسب وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم نعم فإنك تعلم أولا معنى العالم فرقه كان سني معنى أبن لا أكيد عالم إذا ما أنت وأنا دائما أقول ورقة. وأنكم مثلا إيرم وأنا أنا كلا سأل حبي والقديم هر ينزي زمن تو كنا سنين ما نر أبين دعك تمسع القديم سنين القديم كوي ما نرسع القديم شو أنا أنا كرا سحبدو كسن الهاج العالم أت أبيسا إنسا سنين الهادث أبيسا إنسا سنين القديم أبيسا إنسا وابجيني معناه مفردة كو أنني كسنشي أبيسا ذات فتأيكو هكا بعد أن قلتك أدواني أبو بكر wannan shine muke ce masa alhadu kuma farkon abin da zai zana ke kenan tukunna domin sai ka san abu a ma'anarsa ga zafinsa shi kaɗai kafin ka iya sanin shi wannan ya haɗu da wani abu ko ya zamanto dangantaka da ta same tsakaninsa da wani abu menene kuma zai faru in baka san shi ba a matsayinsa na mufrad ba da za ka yi ka iya sanin ma'anarsa a lokacin da ya danganta da wani abu da zai yi ba yawwa idan ka san wannan sun matansibu mufradin ila mufradin daga nan sai ka danganta wannan ɗayan mufrad ɗin zuwa ga wani mufrad ɗin daban misali fatansibu alhadisa ila al'alim misali wato ka danganta alhadisa fararre ila al'alami zuwa ga abin da ba Allah ba alam zuwa ga halitta bil isbat danganta shi ka danganta shi da tabbatarwa fa taqulu ka ce al'alamu hadithun al'alamu hadithun wato halitta fararriya ce kowace halitta mana fararriya ce wa tansibu al-qadima ilayhi bin nafi kana iya kuma ka danganta alam da lafazin qadim ta hanyar korewa فتقول العالم ليس بقديم أم فهمت؟ كسان العالم ما زي ما نسى مفرد أنا كران سهبدو كسان العالم لو كان لك دنجر تشيد حادث أنا كران سمي برهان وادي يا طيب بسم الله فالضرب الأول الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه إذ لا يتطرق إلا إلى خبر وكل ما يترتب منه الخبر مفردان والضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا والثاني تصديقا وسمى آخرون الأول معرفة والثاني علما وسمى وسمى النحويون الأول مفردا والثاني جملة وينبغي أن يعرف البسيط أن يعرف البسيط أن يعرف البسيط قبل مركبه فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب ومن لا يعرف معنى العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث نعم فالضرب الأول أي فالنوع الأول يستهيل التصديق والتكذيب فيه واتو الحد فينا ثاني الكتاب ka san wannan alkitab sunansa ka san wannan al'alam sunansa ko ma'anar alhadi ko ma'anar alqadim misali wannan yastahilu tasdiq wa takdibu fi wato gaskatarwa ko ƙaryatawa ba za a yiwuwa cikin irin wannan wurin harkar haddi domin ba labari ka bari ba labari ne in ka ba da shi ko kuma labari ne za a iya cewa a wannan labari ne na gaskiya ko a ce ba labari ba ne na gaskiya shi ya sa ce iz la ta tsarraku illa ila khabarin ai iz la ya ta tsarraku tasdiku wa tagdibu illa ila khabarin wa ma'rifatu zawati la ya ta tsarraku ilaihi ne التصديق ليس بخبره فلما لم يكن خبرا لا يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان shi ko labari mafi ƙaranci abinda zai hauhawa a cikinsa shine a samu kalmomi biyu mafi karanci kenan inda labari za ka bar mafi ƙaranci. a ce yi amfani da kalmomi biyu kamar ka ce al'alamu hadisun ko ka ce al'alamu mutaghayyirun ko ka ce al-mu'allimu nashiqun ko ka ce abin nan al-talibu katibun ko haka ba duk ai kaga wannan labari ne kuma duk lafuza biyu ne ba ta yadda za a yi ka ba da labari cikin ƙasa da kalmomi biyu ko ƙasa da mufradai guda biyu ba zai yi in har abin bai kai mufradi biyu ba to sanin wannan ana kiransa ne ana kiransa haddu tun da yake haddu ne ma'arifatu zat ne معرفة الذات لا يتطرق إليه التصديق أو التكذيب بخلاف البرهان فيتطرق إلى البرهان التصديق أو التكذيب أن يصدق أن يقول الذي سمعك سمع خبرك أن يقول أنت صادق فيه أو أن يقول أنت كاذب فيه والضرب الثاني الضرب الثاني بمعنى النوع الثاني أي النوع الثاني من المدى من المدركين اللذين ينهسر إدراك العقول فيه فيهما لا مع الهد والبرهان فولك الضرب الثاني بمعنى النوع الثاني بمعنى البرهان شيكو مي برهان آه، برهان الضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا ونين الضرب الأول نعم إدراك الذات قوم شيء الهد تشيء الهد النم أكوي وأن دسكي إرانسا دسونا التصور شنو معناه وقد سمى قوم ai wasu mutane, wasu maluma, daga cikin maluman mantik sun kira alhaddu da cewa a suna kiran alhaddu da sunan at-tasawwur tasawwur wato ka suranta abu kadi yana cikin kwakwalwanka kana ganin ka a kwakwalwarka shine ma'ana at-tasawwur والثانية أي الضرب الثاني على البرهان كنا سوى إن متاني قو إن ساشي نمالو من مندك سنة كنا صدا التصديق التصديق جس كتروها وثم آخرون الأول وثكما دقشكم مالوما مثم مالوما مندك سنكرا الهدد إنن maimakon a ce da shi tasawur kamar da wasu suka yi sun kira shi da ma'arifa al-ma'arifa shi ko al-burhan suka kira shi al-ilm me yasa suka yi haka sun yi haka ne saboda koyi da maluman nahawu ay qalu zalika ta'assiyan bin nuhati لأن المعرفة وتئن النهاة تتعدى إلى مفعول واحد تقول عرفت زيدا بذاك عرفت زيدا عالما با لفظ معرفة علم النحو بايا ƙetare واتو fiye da menene ابو guda مفعولي بها عرفت زيدا كو عرفت زيدا جملة تاتك عن انباء مسألة أما الظن لفظ ظن شو أن يتعدى إلى مفعولين كما سوى ظننت زيدا عالما ظننت زيدا عالما ظننت زيدا جالسا ظننت زيدا مقرئا ظننت زيدا عالما بعلم بعلم المنطق to shi kuma azzannu yana da akhawat daga cikin ƴan uwansa kamar yadda kana take da akhawat zannu shi ma yana da akhawat daga cikin ƴan uwansa akwai lafazin al'ilmu saboda haka ilmu ma kana cewa zanantu zaidan aliman da lafazin ilmi eh kana cewa alimtu zaidan aliman wai zaka ce zanantu zaidan aliman amma lafazin ma'arifa la ta'adda illa ila maf'ulin wahid to tunda ma'arifa ita ba ta ta'amuli sai da maf'uli guda ɗaya kuma haddi shi ma mun ce yana ta'amuli ne da mufradi kawai kenan ya dace a kira haddu mai. ko su kira haddu da ma'arifa kun fahimta tunda kuma lafazin ilm kamar lafazin zannu yake yana ta'amuli da maf'ule guda biyu alimtu zaidan hmm? menene ƙari'an kaga ya yi maf'ulin mubtada da sabar Eh, kuma dama kace yanzu kace al'alamu hadithun ai mubtada ne da khabar kenan ya dace a kira al-burhan da sunan me al-ilm kun fahimci sirri yanzu mun fahimta cikin maluman mantiq akwai wanda suke kiran al da sunan me at-tasawwur akwai wanda suke kiran al-burhan da sunan me at-tasdiq akwai wanda suke kiran alhaddu da sunan mai al-ma'arifa akwai wanda suke kiran al-burhan da sunan mai al-ilmi kuna iya tuna cewa kuna iya tuna dalilin da ya sa wannan kashi na biyu suke kiran burhan eh, suke kiran eh, haddu da ma'arifa wa ya sani ya gaya mana na'am sai ka daga muryanka don mu je ka a a a a ai yanzu muka yi bayani ba haka muka ce ba ba ne zai magana eh bari eh, sai ka yi magana ka daga murya na'am to san wane ne kuma zai bayani misali za ka ce me aiwa shi ne misali to ba damuwa dai kayi kokari kai ma akwai wanda zai ƙara bayani ka ƙara sauraron wanda zai magana na uku yanzu a ga muryarka shiwa a'a aina abin da muka ce su wannan sashi na maluman malik suna kiran haddi da ma'arifa me yasa suke kiran haddi da ma'arifa tambaya ta kenan ai ka fahimci tambayar eh shi wanne ne ya yi kyau daidai ne wannan aiwa to tun da haka ne fa sai me a'a a'a a'a a'a ya kuma na farko ya tashi abu kamar abin kwarai kuma daga ba abubuwa suka kasa tafiya kuma na'am gaskiya ne wannan misali ka duka kafin wannan suna da kyau a ƙarshe ne kuma abubuwa tarihi rikice kai ma menene ya abin yake sanin zati kawai ɗaya yawuwa to misali a ahsanta wato su maluman maddika nan sun kasu kashe biyu ko kashin farkon su suka fi yawa duk abin da za a gani tafiyan mandik shi haddi za a ce masa a tasawur shi ko burhan za su kira shi menene a tasdik mafi yawa kenan amma daga su akwai wanda suke kiran haddu da ma'arifa akwai wanda suke kiran burhan da ilm waɗannan da suke kiran haddi da ma'arifa suke kiran burhan da ilmi nahu ilmin nahu suka duba sun kwaikwayi nahu eh, abin nan masu nahu ba don masu nahu haka suke kiran tasawu eh, eh, haddi ba su akwai da suke kiran haddin daban za mu je yanzu amma sun dubi abin da yake cikin ilmin nahawu domin yana daga cikin ilmin nahawu idan aka zo lafuzan da ko fi'ilin da yake ta'addi zuwa ga maf'uli ɗaya da fi'ilin da yake ta'addi fiye da maf'uli ɗaya cikin fi'ilin da ke ta'addi zuwa maf'uli ɗaya akwai menene araftu in ka ce araftu zaidan jumla ta cika ba matsala mai sauraron ka zai fahimci abin da kake na san zaidu yayi amma zannu shi in ka takaita shi da maf'uli ɗaya magana bata cika ba yanzu ka zo ka ce zanantu zanantu zaidan kaga zaman tufilun wa fa'ilun zaidan maf'ulun bihi amma magana ba ta cika ba sabanin araktu zaidan araktu filun wa fa'ilun zaidan maf'ulun bihi magana ta cika amma da ka ce zanantu zaidan mai sauraro har yanzu yana jiran ka to zanantuhu a matsayin ne zanantu zaidan sadiqan kake son ka ce ko zanantu ko zanantu zaidan ko zanto zaidan jalisan ko mashiyan wani abu da yana jira da ya samu wani maf'uli na biyu kafin ya ya fahimce ka kafin maganar ka a ce yanzu ta kawo jumla mufida ko haka ba wannan nazarin suka yi sai suka ce to haddu inna muna ya kiransa ma'arifa domin mu auri domin kamar da muka sani a wurin ilmin na'u, lafazin araktu ma'arifa yana ta'addi zuwa ga lafazi zuwa ga maf'uli ɗaya kawai sannan za mu kira kuma alburhan wanda shi dama ba ta yadda za a yi ya hauhawu a ƙasa da kalmomi guda biyu to shi kuma wannan sai mu kira shi al'ilmu domin ilmu ɗin yana daga cikin akawatu zanna an fahimta a wannan babi na ta'addi kun fahimci bayani to wani ne ke ɗaga hannu sana kai ne kake ɗaga hannu da ba ka ba to bismillah ya eh, mana bayani za mu yi murna idan ka yi mana bayani mai kyau anan na'am na'am yayi shi al'ilmu ɗin. Mm, mm. mm-hmm. mm. Ya yi kyau haka ne mm wato saboda shi burhan tun da shi ma abu guda biyu zuwa sama ne to ya yayi ta alhamdulillah ta وثم النهويون al'awwala su masu ilmin nawo ga yanzu ga yadda suke kiran haddi da burhan kun fahimta yanzu ne ake magana kan mutanen hau wa samman nahwiyuna al'awwala awwala mufradan wasani jumlatan haka ai abin da muka sani kenan ko muna karatun dawo aka ce Muhammad wannan ana kiransa mufrad yawwa kuma ko masu luga ma abin suke kira kenan kawai ka zo ka ce alam kuma wannan lafazi kenan yawwa ba wani mai musun wannan masu nawo ko masu luga ne wasani shi kuma na biyun wanda dama muka ce ba yadda za a yi a halitta shi ko a yi shi ƙasa da kalmomi biyu shi kuma ana kiransa ne jumla ba mu damu ba jumla ne zama to mufida ko gairu mufida kamar yanzu ka zo ka ce abin nan zanantu zaidan ai jumla ce amma da gairu mufida don baka gama fa'idantar da wanda ke sauraron ka ko sai in ka ƙara wani mafuli tukunna yawwa wa yanbaghi abu ne da ya dace أن يعرف البسيط قبل مركبه أبني ذات منطقيا أقليا أبني ذات أسن كرني البسيط كرني علم المنطق أنا عم بني لفظ البسيط لو قال لك عم بني لفظ البسيط أنا مثل مين أنا مثل أبو الأنك أنت أني أنا قلت يا أسن اللغة بسيط أي شيء في الإبليكي لما يوم كوف kuma a yanzu gaskiya yawanci a larabcin ƙarshe-ƙarshe na zamani kusa aka ce basit yawanci kusa an tafi ne kamar hanyar manaɗiƙa ana nufin wani abu ne wanda bai taka ya karya ba wanda kuma asalin wasu in luga ka ce basit ai shimfiɗe tsaye abu mai yawa sosai to tun da mun san abin da masu mantik da suke cewa ba wata matsala za mu tafi akan abin da suke faɗa wa bari an yu'rafa al-basit abu ne da ya dace a san abin da yake basit singular ƙabla murakkabihi kafin a san hauhawayyansa ne ko ce murakkabinsa wato wanda aka haɗa waninsa da shi abin da yake nufi a nan shi ne ya kamata ka san alhaddu tukunna kafin ko ba zai iya yiwuwa ka san alburhan ba ka san alhaddu ba kamar da azu muka yi bayani ko lafuza ne guda biyu kana son ka san nisban su to kowanne ne in baka san ma'anarsa ba shi kashin kansa ya zaka ka san dangantaka da ke tsakanin su ba zai yiwu ka san ma'anarsa ba da kyau fa inna man la ya'rifu al-mufrada kaifa ya'rifu al-murakkab gaskiya ne wannan tambaya ce mai kyau wannan da bai san mufrad ba ta kaka zai san murakkab domin murakkab mufrad ne za'i plus al'alam mutaghayyir bana kiransa murakkab saboda ka al'alam za'id mutaghayyir shi ya bada jumlar al'alamu mutaghayyir yawwa ومن لا يعرف معنى العالم وندا بايا فن معنى العالم المفرد ينصف عالم يسمى على العالم ده والحادث هو بايا فن حادث معنى رسا مفرد ينصف ذات كيف يعرف أن العالم حادث بديه كيف زي سن إذا من يأتي العالم حادث اتيا فهمتني كيف بديه فهمتني كيف wannan shi yasa idan ɗan china suna magana dukan ba za mu fahimci abin da suke magana don ba mu san ɗaya ɗaya kuma ganin su kalmomin su ba bellantana idan aka jijjona su mu san wani da natija suke ba ko ba haka yawo ba ومعرفة المفردات قسمان نعم أولي وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كالموجود والشيء ومطلوب هو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل نعم to yanzu ya gaya mana menene lokaci ya kusan cika ne? to yanzu yana son ya gaya mana bayan ya gaya mana menene hadd wanda muka ce idraku zawatul shay ko zawatul ashiya ko shi ko al-burhan muka ce qiyasun ne mu'allafun min yaqiniyatin yuntiju menene yuntiju yaqiniyan na'am bizati iqraran shi muka ce ko qiyas yawa to yanzu ya dawo kuma yana mana maganan shi mufrad shi kansa sanin mufrad ɗin shi kansa yana zuwa ne kashi biyu yanzu ana magana eh sanin haddi ɗin an fahimta ku sanin mufrad yana zuwa yana kasuwa kashi biyu akwai al'awwali wato sani mai sauki idan aka ce shay'un awwaliyun abu ne na farko mana abu ne wanda ba bukatan sai ka koye shi shine ma'ana awwali وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث ولا طلب قوة طلب معنى أولي شين أبن لما نرسى يرتسم يكي ذانوة لقرسة يكي ذانوة يكي يكي ذانوة أقولها يكي بينا أقولها da an ambace shi kawai za a ga ma'anar ta tana cikin kwalwarka min gairi bahsin wa talabin ba ba tare da kayi wani bincike ba kal wujud lafazin wujud duk da shi ibn kudama nan yayi amfani da mawjud amma asalin abin da gazali amfani da shi a al-mustasfa shine al-wujud kamar lafazin samuwa da an ce samuwa sun samuwa samuwa ko a ce a shai wani abu yanzu da an ce wani abu sai ka koya menene wani abu wani abu wani abun nan ta yi zaman to littafi ta yi zaman to abin nan handset ta yi zaman to microphone ta yi zaman to masallaci hmm? wujud samuwa ko samuwar mutum ko samuwar gida ko samuwar gona to waɗannan nan da an ambaci waɗannan lafazi nan da nan za ga suna ƙwaƙwalwarka ta fahimce su ba tare da kayi dogon tunani ba ismi na farko kenan wa matlubun sannan kuma akwai abin da yake mufradi ne amma kuma fahimtar sakakula yana bukatar sai an ɗanyi wani tunani kafin a kafin a fahimci abin ba zai zo maka da sauƙi haka ba min gairi shi'urin ko min gairi eh, ta'abin ma وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي جملي in aka ce jumaliyin ya zama to ba damuwa amma dai ya kamata a ce jumliyin غير مفصل وهو الذي يدل اسمه shine abin da sunansa ke nuni akan wani abu dunkulallen wani abu wanda ba rarrabe ba wanda a wurin haddi ya zamanto ana neman menene bayani kamar ce al'insan al'insan yana bukata shi yasa za mu yi haddi ce al'insan kana son a ce idan ka yi sa sosai ka ce haiwanin nafi أم فهمت أتي حيوان نادف ويأتي مك على أسد أتي حيوان مفترس أم فهمت saboda haka lafazin إنسان wato amri غير مفصل يحتاج إلى تفسير ما كمان أن التفسير إذا أصلا نفتان هذا منين lafuza da lafuza eh, wurin haddinsa a haɗa da eh, abin nan ta hanyar burhani a haɗa lafazinsa da lafazinsa a didda eh, dangantaka da ke tsakanin su sabanin kace a shai'u wurin su mutanen mantik suna ga cewa koma na iya fahimta wannan fa haka suka ce ba dukkan abin da suka ce za a sallama ji ɗari bisa ɗari ba amma dai iya istiqra'in su da iya binciken su da ƙwaƙwalwar su kuna ga irin wannan lafazin a ce wani abu kowa san wani abu ba wahala hmm? domin kun san masu nakadin ilmin mantik gunaye sun yi ta cewa ta almantik a shirme ne idan mai ya samu mutum mai zakaɗi ƙwararre ilmin mantik ba zai ƙara shi ba in kuma dole ne ilmin mantik ba zai iya ba zama da shi <laughs> wani ƙwararre wani mai balaga ba ba duk abin da ya karanta na matsi kusan ba zai amfana da shi ba akwai gaskiya cikin maganar amma ba wai dukan ta gaba ɗaya ba saboda haka dai komin lalacewan giwa dai za ta fita kunya ɗaya za a ɗan tattaimaka dai an fahimta eh, to za mu tsaya nan to za mu je break na kamar minti goma a ɗan huta sai a dawo maimako a ce awa biyu za a yi ana zanne ba tare da an tashi ba ko to madalla